انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون mu ne masu wanzuwa bayan gushewar halittu za mu gaji ƙasa da wanda suke a bayanta saboda gushewarsu da wanzuwarmu da mallakar mu a gare su da sarrafa su da muke yi yadda muke so kuma zuwa gare mu ne kadai za a mayar da su a ranar alkiyama don hisabi da sakamako